ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ya kai wannan manzo ka ambaci annabi Lord yayin da ya ce wa mutanensa lalle kuna aikata mummunan zunubi irin wanda babu wanda ya riga ku aikata shi cikin talakai kafin ku ku ne waɗanda kuka fara ƙirƙiro wannan zunubin da ya saba wa kyawawan ɗabi'un halittar Allah